أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah madaukin sarki da ya kaddara haduwar mu da waɗannan fuskoki masu albarka a wannan gari na unguwar kaka a ƙaramar hukumar a kiru local government a jihar Kano Najeriya mun yau Allah godiya muna daɗa yi masa godiya da ya ba mu damar mu haɗu da ku yau mai zumunci mu ga juna kuma mu faɗa wa kanmu abubuwan da za su amfani mu duniya da lahira akwai yan uwa da suka taho daga ƙauyuka daga garuruka Allah saka musu alkhairi akwai iyayenmu mata ga su ma ba a basu a baya ba suna zaune da ɗalibai da matan aure duka Allah ya sa musu albarka godiya ta musamman ga manya-manyan malamai ɗaya sheikh muhammadu sani khamis Allah ya saka masa alkhairi da ya gabatar da wa'azin farko na biyu shine dr suleiman mahmud Allah ya saka masa da alkhairi da kuma mai gabatarwa shi ma da ita tsatsarmawa ita jijjefa nasa wa'azin a ciki Allah ba su lada a takaice ni abinda nake so ne mana nasiha a kai shine akan wato ibadar da muke yi ta sallah ita ce azamul ibadat sallah ita ce ibadar da tafi kowace muhimmanci kuma idan Allah ya taimaki mutum musulmi ya iya sallah ya je wajen Allah bayan ya mutu ya iya sallah to ba shi da matsala a rayuwarsa idan kuma ta kuskure wa mutum musulmi ya tafi wajen Allah bai iya sallah ba to babu wanda ya bi shi asara so yana da kyau duk buge-buge wanda za mu yi addini duk abin da za mu yi addini ya san mun iya yin sallah don babu ibadar da ta fita wanzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama yana garin Madina kunce yana garin Makka a matakin farko kafin ya zo garin Madina da ba a yin sallah da ba a sallah sallah ba wajibi bace ba amma Allah madaukin sarki ya saukar da wajibcinta abun mamaki da ya saukar da wajibcinta saboda muhimmancinta ita sallah ba kawai aya aka ɗauko masa aka mala'ika jibril ya zo karanta masa aya shikenan wato ya kama yin sallah ba Allah da kansa ya kira shi ya kira manzon Allah sallama zuwa inda yake ne a saman saman bakwai Allah ya ce yana gayyatansa ya zo bai gaya masa me zai bashi ba sai da ya kama hanya ya tafi ya je ya yi tafiya mai mugun nisa da ba tafiyar da ta kai ta nisa kuma a gajeren lokaci takaitaccen lokaci wata rana a wata riwaya aka ce yana gindin ɗakin ka'aba yana zaune a wata riwaya aka ce yana gidan ummu hani kawai sai ga gayyata ta zo mai daga wajen Allah Allah ya ce ya tafi yana kiransa mala'ika ya zo masa da dabba mai suna buraka ita wannan burakar wato wata dabba ce mai kamar alfadari wannan wanda annabi ya hau kanta zai yi tafiya a kanta ita tashi take sama kuma in ta yi takunta ɗaya ka san dabba tana tafiya ai tana taka ta daga ta taka ta daga ko to ita inda take kallo inda idan ta nuna mata ƙarshen inda inda idan ta nuna mata inda za ta ɗora ƙafar ta kenan ta ɗaya idan ta ɗora wannan ƙafa inda ta daɗa hangowa iya hangowa to nan kuma ƙafar ta tabi za ta za ta don haka da daddare bayan isha'i za ka ce a bisa lokaci nake nufi kamar bayan isha'i aka zo aka ɗauki annaba aka ce ya hau ya kama hanya ya hau sai ta lulukawa da shi ba ta tsaya a ko'ina ba sai a baitul maqdis masjidul aqsa da Allah ya ce subhanallazi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا wannan ayar ita ce malamai suka kafa hujja da ita cewa inda aka fara tafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi daga Masjidul Harami ne masallacinsa ne mai alfarma masallacin Ka'aba bai tsaya ba sai wannan masallaci na masjidul aqsa yana na masallacin har yanzu a ƙasar falastinu wanda shine masallaci na uku a duniya daman manya-manyan masallatai guda uku ne wanda suka fi kowanne girma da matsayi da ɗaukaka masallacin makka masjidul haram wanda kowanne mu yake sha'awar ya je aikin hajji ya je umra wannan shine number 1 masallaci babban masallaci kenan sai masallaci na biyu masallacin Madina wanda da annabi ya tashi daga Makka hijira ya koma Madina to wannan masallaci ya je gina sai masallaci na uku shine al al Aqsa mai masallacin da yake can a Falastinu a yanzu annabi kafin ya bar duniya ya yi bayanin matsayin waɗannan masallatai da ibada da idan mutum ya yi a wurin na farko masallacin maka duk wanda ya yi ibada a masallacin maka ya yi sallah ɗaya Allah zai ba shi lada dubu ɗari lada nawa dubu ɗari yanzu yau wanda ya yi sallar isha'i a masallacin ka'aba yana da lada dubu ɗari falala dubu ɗari wanda ya a madina kuwa garin annabi yana da dubu wanda ya a wancan masallaci da nake gaya muku yanzu annabi ya je gare shi shine masjid aqsa yana da lada ɗari biyar to da Allah ya zo zai ba wa annabi sallah sai da ya kai shi wannan masallaci ƙatoton masallaci da daddai! annabi yana kama hanya yana tafiya akan wannan buraƙa tana tafiya da shi a bisa ikon Allah a cikin sararin samaniya yana zuwa masallaci ya sauka da ya sauka sai ya ɗaure dabbobinsa dabbarsa da ya zai ɗaure sai mala'ika ya ce da shi ɗaure dabbarka a can kowane annabi idan ya zo a nan yake ɗaure dabbarsa yana shiga masallaci sai ya tarar da masallacin nan a cikin makil da annabawa da manzanni wanda suka gabace shi bai taba ganin su ba ya matsa zai shiga cikin su a matsayin sahu ya zauna sai suka ce da shi a'a wuce gaba kai zaka mana sallah yau daga nan ya fara sanin matsayinsa da darajarsa Allah ya fifita shi akan kowa wa salla bil anbiya'i imama ya wuce ya musu raka'a biyu ba sallar farilla ba ta nafila duk annabawa nan da ka sani annabi Musa annabi Dawud annabi Sulaiman annabi Haruna annabi Yusuf annabi Yaquba annabi Ilyas annabi Khidir annabi ne a wane ne dukkan su gaba ɗaya. kaga dai bai zamani da su ba amma saboda daraja da matsayi da kima ta annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya nuna masa su kafin ya kai ga zuwa ya karbo sallah ya musu sallah shikenan mala'ika Jibril ya ce to zo mu tafi suka kama hanya suka hau dabban nan ta yi sama da shi ba su tsaya ko ina ba sai wannan saman ta farko suna zuwa suka zo wani guri suka tsaya sai ya ga kofa ashe ashe saman tana da kofofi wannan saman da kuke gani akwai kofar Allah akwai kofar da Allah madaukakin sarki ya mata suka tsaya mala'ika jibrilu yayi magana yace a buɗe mai kula da ƙofar sai yace kai da waye sai yace ce masani da muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai mai kula da kofar sai ya ce an aiko shi ne sai jibril ya ce eh Allah ne ya kira shi ya ce ya zo sai ya buɗe masa yana buɗe masa aka yi wa manzan Allah lale maraba da zuwa a wannan sama ta farko sannu da zuwa bawan Allah Jibril ya ce ba nan za mu tsaya ba ya ce mu daɗa lulukawa gaba suka daɗa tashi suka tafi ba su tsaya ba sai sama ta biyu bari in gaya muku wani abu guda tsakanin nan nan ƙasa da muke nan ƙasa da wannan sama ta farko nisan ya kai tafiya shekara ɗari biyar idan da za a auna kilomitocin da za a ce ka yi tafiya ka iso wannan guri sai ka shekara ɗari biyar ba ka isa gurin ba wannan saman da muke gani muke hango rana da wata to idan kuma ka shiga saman kaurin saman yanzu idan an zo duba dakin a ɗaki ko gida ba akwai kaurinsa ba inci shida ko inci kaza to kaurin saman ita marfin shi ma tafiyar shekara ɗari biyar daga saman kuma ka ƙara zuwa wata saman tafiya ɗari biyar ɗari biyar ɗari biyar shekara ɗari biyar annabi ya hau dabban nan suna tafe da mala'ika jibrilu suka sake zuwa sama ta biyu aka zo bakin ƙofa aka tsaya ita ma aka tarar da ita a rufe jibrilu ya kwankwasa aka ce wane ne ya ce jibrilu ne kai da waye ya ce ni da muhammadu ne sallallahu aka ce an aiko shi ne ce ya aiko shi aka buɗe. shi ma ya shiga aka ce sanda zuwa ina ta takaice mana hadisi ne mai tsawa cikin bukhari kowace sama idan ya je akwai annabawan da yake haɗuwa da su wannan annabawan da ya baro su kuma sai Allah ya nuna musu su kuma aina a saman kowace sama wannan da ke nuna maka lalle manzon Allah duk wanda bai bi annabi ba yi asara ku duba falala irin ta wannan bawan Allah ku duba daraja irin ta wannan bawan Allah amma yau wai wai yau an wayi gari wai musulmi wai sai an zo ana lallaban sa ana lallaban sa wai akan yayi sunna wai ya bi annabi wai yanzu wani dan uwa yake gaya mun ‘yan uwa sunna sun samu wani fili a wani gari za su gina makaranta da masallaci mutanen garin da ba su fahimta ba suke suke cewa wallahi da a gina wannan masallaci gwanda a gina coci saboda ba su gane ba za a zo a yi musu wa'azi a yi musu karatu a karantar da su Allah a nuna musu Allah a nuna musu manzan Allah amma sun ce gwanda a musu coci akan a yi musu wa'azi to shi yasa jahilci rawanin tsiya jahilci ba abin da ya fi shi muni da lalacewa mun yi wannan bayani ne don mutane su gane waye su gane annabin da aka ce su bi shi da Allah ce wa in tuti'uhu tahtadwama ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin wallahi wanda yace kamar manzon Allah ya kamata ka dama masa fura da nono da siga ya sha ya more saboda ya zo maka da alheri bai kamata kai fada da wanda ya zo maka da sunna ba bai kamata kai fada da wanda yace maka bi manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ko ya mutum ya maka yace abu annabi ai ya cancanci girmamawa ai ya yi maka ƙarya ya ce ka buk abin da za ka samu rabauta in ma ƙarya ya yi misali za Allah ya je wannan sama ta biyu haka aka yi aka wuce sama ta uku haka aka yi aka wuce sama ta hudu haka aka yi aka wuce sama ta biyar haka aka yi ta shida ta bakwai haka aka yi to da aka yi ta bakwai aka wuce daman samman guda bakwai ne da suka je wani guri sai mala'ika jibril ya ce to ya Muhammadu ni ma a nan zan tsaya iyakaci na kenan dan Allah ya ce wa ma minna illa lahu maqamun ma'alum wa inna lanahnu safun wa inna lanahnu musabbihun. babu wani daga cikin mu mala'iku face yana da wurinsa da Allah ya tsaye da shi ni ma a nan zan tsaya iyakacin geji na ya kare sai ka ƙara gaba a nan mala'ika jibrilu ɗan rakiyar manzan Allah ya tsaya ya bar manzan Allah ya ƙara gaba ya ci gaba da luluka tafiya ya ce na je wani guri sai aka tsaye da ni ya ce da na isa gurin sai na ji ƙaran alƙaluma hatta sami'tu tasarif al'aklam alƙalami da takadda ana ta rubutu su rubutu ake ana da takadda ya ce Allah ya nuna mun wata bishiya Bishiyar nan sunanta sidratul muntaha magariyar tikewa kenan ba wanda isa ya tsallaka wannan gurin Ganyanta rafka-rafka tafka-tafkan ganyaye da ba zai misaltu ba kuma ita wannan bishiya kala-kala-kala-kala-kala ce ganyen duk kalan da ka sani a duniya to daga wannan ganyen ya fito kalolin da za a yi a duniya ne Allah ya tsirar da bishiya ya yi mata wani ganye wacce take menene take dauke da duk kalolin duniya gaba daya da wanda kuka sani da wanda ba ku sani ba a lokacin Allah Ta tabaraka wata'ala ya ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da sallah ya bashi babban rabo ya koma garin makka ya je yi musu bayani Allah ya wajabta musu salloli annabi ya karba yana murna Allah ya ce ga tanan sallah ce guda hamsin kullum sai an yi sallah hamsin annabi ya karba yana murna ya taho za a zo a kawo wa al'umma sallah guda hamsin ya taho suka dawo hanya suna zuwa suka tarar da annabi Musa a sama ta bakwai shi a can yake ya tsaye da manzan Allah lokacin zai koma ya ce Allah ya baka wani abu ne ce kwarai kuwa me ya baka ya ce sallah ya ce guda nawa ne ya ce guda hamsin ya ce wai wai wai wai hamsin ya ce ka koma ka nemi ragi sun yi yawa ba kai nake ji ba al'umma ka nake ji ba za su iya ba annabi ya ce to ya koma wajen Allah ya nemi Allah ya rage masa Allah ya ce je ka an rage goma ta dawo arba'in ya dawo zai wuce annabi Musa ce in ka dada komawa fa kai yawa annabi ya dada komawa aka dada zabtarewa riwayoyi sun sha bamban wasu goma wasu ashirin da biyar wasu kaza haka dai manzan Allah ya yi ta zurubtu yana zuwa annabi Musa yana ce aka koma Hada ta zama goma ya ce to gashi nan yanzu zai abin nan ya ce a'a ka koma fa shi ne yana komawa komawa ƙarshe shi ya Allah a ɗan rage mana ita sallar nan aka rago ta Allah ya ce ga ta nan na mai da ita biyar amma daga yanzu ma yi baddalul ƙaunu ladayya wa ma ana bi zallamin lil ba a canja zance a wajena daga yau biyar ce ka je ka gaya al'ummarka su yi sallah ƙwaya biyar asubahi zahar la'asar magariba isha'i amma za a ba su ladan hamsin ɗin da aka zabtare duk wanda ya sallah guda biyar lafiyayya mai kyau to ya sha kurminsa ya kwanta ya yi bacci za a rubuta masa ladan sallah hamsin manzo Allah ya taho yana murna yana jin daɗi an sauƙaƙa masa an sauƙaƙa al'ummarsa shi kan ba ruwansa in shi ne aka ce zo wallahi zai yi ta ba abin da ya dame shi yana zuwa wajen annabi Musa annabi Musa yace yace Muhammadu yace sallallahu alaihi wasallam yace yaya nawa aka baka annabi yace yace biyar yace kuma an ce kaza kaza annabi Musa yace ka koma ka ce a rage maka <laughs> wai wani wani ne yana bayani yake cewa amma amma fa annabi Musa ya taimaka mana <laughs> to haka ne <laughs> annabi ya ce kai annabi Musa ya ce ka ganni nan ni kwaya ɗaya aka ɗora mun aka haɗa ni da banu Isra'ila kwaya ɗaya ba sa iya yi wannan Yahudawan da kaji ana cewa Yahudu Yahudu sallah ɗaya ce annabi Musa ya zo da ita a rana guda ɗaya ne amma wallahi kin yin ta suka yi matsiyata yau ga sunan su suke mana azaba a duniya suke gana mana suke gasa mana aya a hannu ƙwaya ɗaya ya ce na gwada banu isra'ila sun gagara sun kisi ka koma ka je rage maka kuma kar ku manta fa a duniya ko cikin mutanen da suka fi kowa jama'a a nan musa ne sai a nan muhammadu sannan kuma sanar sannan kuma babu mutumin da ya sha wahala da mutanensa wato irin a nan Musa ya wahala babu lokaci ne da mun kawo kisarsa irin yadda banu Isra'ila suka gana masa azaba waɗannan Yahudawan da suke gana wa duniya azaba yau amma ya ta haƙuri ya ce ka koma mutanenka suna da rauni ba za su iya ba shi kenan annabi ya ce gaskiya kunya nake ji ba zan iya komawa ba ya ce to je ka Allah ya taimake ka alaba da sa'a hakan annabi ya dawo yi wannan doguwar tafiyar bari ka ji malam magana annabi Musa da tabbatar maka yana zuwa yana zuwa washe gari ya yi sallah asubahi a masallaci sai ce jama'a albishirinku A yi afuwan da gari ya waye ka baran ce ya yi sallah E, to zo ce ya yi sallah tunda ya karɓo ta ta zama mai wajibi misali albishirinku jama'a sai goro ya tara mutanen makka ya ce to na je wajen Allah ya bani salloli na farilla da za a yi suka ce me wasu suka yi shiru wasu suka yi imani wasu suka yi murna suka yadda wani ne yake wucewa ta gurin dole a sa ɗan agaji a wajen injin nan wani ne yake balle mana waya. a sa ɗan agaji ya zauna a wurin a daina bari ana ginta yawa malam ƙurai sha wannan wasu suka ce ƙarya kake yi suka ƙarya tashi malam kawai sai aka mai da abin abin izgilanci wai kun ji muhammadu wai jiya wai da daddare yanzu kai yaushe wannan tafiyar har ka je baitul maqdisi har daga nan kawo sama ta daya sama ta biyu ta uku ta hudu wai ya je wajen Allah wai wai ya bashi wai sallah wai malam haka annabi ya tunkari wannan tashin hankali a garin makka malam mutanen suka kareta shi ya ce shi dai zai sallah wanda kuma yi imani shi ya zo a yi sallah wannan sallar da kaga muke yin ta a za Allah asar magarba isha'i asuba wanda kake sakaci kake wasa da ita malam haka ya zo ya ta fafatawa aka ce wallahi tallahi sai an gwada shi ai an sani bai taba fita ya je baitul maqdis ba bai taba fita ya je kaza ba to sai an maka jarrabawa mu ga zaka ci ko ba zaka ci ba ya ce babu damuwa aka taro manya-manyan 'yan kasuwa masana hanya masu yawan fita aka ce ku zo ku yi masa tambaya ma ba mu ma labarin hanyar hanya ma da ake bi daga nan zuwa baitul maqdis wace hanya ake bi wani gari garuruka nawa ake bi kwana nawa ake yi kaza kaza kaza nawa ake yi wai ana so a kure shi ba ya ce ya je ya karbo sallah ba sai annabi ya ce to aka yi taro jama'a yana zama malam a riwaya aka ce kawai sai aka kama kun ga irin wannan majigin kun kama wannan watan su ba sa gani tunda su kallo su yake yi shi kuma a can haka kawai sai aka nuna masa hanyar gaba ki ɗayan ta gata nan mai tambaya yana tambaya idan an je ina ake fara zuwa annabi ce za a je gari kaza to daga nan kuma hanya ta rabu gida biyu daga nan za a yi ta dama in an bu kuma za a je wani ƙauye daga nan za a yanka a yi kaza in an bu kuma za a je ƙasa kaza daga nan za a yi kaza in an zo za a je wajen wani ruwa daga nan za a wuce da, daga yake da subhanallah malam sai da manzon Allah ya bada bayanin hanyar nan tar har zuwa gindin masallacin Baitul Maqdis in an isa kuma wani ya mai tambaya akan sama ya faɗa mu ji in akwai wanda ya san sama shi kuma ya tambaya sun isa ne wane su malam ya gama ba da ansa aka yi shiru amma mutanen nan malam matsiyata kafirai sai suka ce wannan matsafi ne to daga nan ya fara fafatawa da su in yazo yana sallan nan a jefe shi in yazo yana sallan nan a zo ana kallansa in yazo yana sallan nan a ce wannan wani addini ne mai wani ruku'i wani dagawa wani kaza wani kaza wani kaza suka mai da abin ya zama bako amma wallahi mala haka ya dage ya dage ya dage yana sallan nan ana zuwa ana yi yana sallan nan ana zuwa ana yi yana sallan nan malan da ko kiran sallah ba isa a makkan nan gaba ɗayanta ba iya kiran sallah wane mutum suka me su suka rufe su a wani gida da ake ce da shi darul Alqam ibn abil Alqam. a nan suke ibadar a ɓoye shekara uku suka yi a wani guri da ake ce shebe abi talib wani kango ne na abi talib an rufe su da matansu da 'ya'yansu gaba ɗaya a nan aka ce ku je can ku je ku ci sallar ku shekara uku kai yanzu ni da kai na aka bar mu aka ce kwana anan zamu ai da yawa za ku sulale ku gudu ba za ku zauna ba ga mu a masallaci amma Allah ba ku zauna ba amma annabi ya zauna a wuri a daji a wuri a ninkimi matsatsan wuri wallahi wurin ina jin a yadda malaman tarihi suka faɗa ba lalle fi nan gurin ba amma ka shekara uku da matansu da waye ɗinsu da sauransu sallah sai dai a kira a nan gurin wallahi ba a isa aje ba ga ka'aban yana gadara shi manzo Allah shi dan makka ne haifafan maka ne amma wallahi ta gagare shi saboda makiya Allah malam sun yi karfi a lokaci haka akai ta fafatawa manzo Allah ya ta addu'a yana Allahumma a'iz hadha ad-din bi ahad al-umrayn ko bi ahad ar-rajulayn ilayk ya Allah ka karfafa wannan addini da ɗaya daga cikin Umar guda biyu Abu Jahal ko Umar ibn al-Khattab waye ka fi so a ciki kawai sai Allah ya karba don manzon Allah sai gashi Umar ibn Khattab haka kawai wata rana sai yazo yana kwankwasa kofa aka leka aka gano Umar ne da takwabi a rataye a wuya Umar ka san akwai duka wuta ne Umar akwai takwabi kowa ya gagara manzo Allah ya ce ina Hamza yace gashi yace tashi ka je ka bude kofa Hamza yace to yace yau idan Umar ya zo da rigima ne nan to sai dai tsohuwarsa ta haifi wani ba shi ba idan kuma ya zo da alheri ne bismillah aka tura Hamza kowa ya saboda Umar fa a Makka fa tashin hankali ka san tashin hankali ko to duk wanda ya ga Umar a wannan lokaci saboda ba musulmi bane wato wato wato sun san waye Umar malam yana shigowa sai manzo Allah ce ha hada Umar wa qurratul wa qurratul islam baina aynay yace ga Umar ga Umar nan naga toka naga korar musulunci tsakanin idanuwansa guda biyu a wata riwaya Imam Zahabi ya faɗa cikin Siyar Alamin Nubala annabi ya tambaye shi yake cewa yace hatta al'ana ya Umar hatta al'ana ya umar har yanzu umar baka musulunta ba har yanzu baka ga kalmar la ilaha illallah ba umar umar ya ce ya rasulullah na zo in musulunta ya zauna aka bashi kalma ashhadu an la ilaha illallah ya amsa yace yanzu na zama musulmi aka ce kaza musulmi ya gyara takobinsa ya duba hannun dama ya duba hannun hagu ya ga annabi a zaune da sahabbai da mata da 'ya'ya da waye ana cikin waye da sauransu ya ce me ake jira anan? nan ya ce a tashi a fita a shiga garin makka mu zagaya mu je a yi kiran sallah a tsakiyar makka yau ka gada mu annabi cewa Allahumma a'izza hadha ad-din bi ahabbi ar-rajulaini ilayk ya Allah ka ɗaukaka wannan addini da ɗaya daga cikin masoya guda biyu wanda ka fi so a cikinsu Allah ya zaɓi Umar ibn al-Khattab dan dukan sunansu Umar yana fitowa yace yace a fito malam Umar shine dalilin fitowar musulmi daga cikin wannan kunci yace kuma a zo a da kiran sallah a tsakiyar Makka in ga wanda zai fito ya ja daga ya zare takwabinsa yana kyalkyali ya ce wani ya zo ya gani ya sha mamaki ya ce duk wanda ya zo nan yau sai dai uwarsa ta sake sabon naƙuda an gama da shi kaji maza ba mata ba wani matsoracin mutum kurin a gida wai suna kwanci a gida da iyali sai suka je ana taɓa ƙofarsu, koyas koyas koyas koyas sai ya ce wa matarsa ɗan ƙaramin bargo ƙaramin bargo ƙaramin bargo ta ji ba wai a ƙara mai bargo wai ya ji ana taɓa ƙofa malam sai aka ji ana ta tura ƙofa kif ana tura ƙofa ana kaɗa ta ana tura ƙofa ana kaɗa ta matan nan ta tashi da yake ita jaruma ce ta ɗauki wani itace ta je gindin ƙofar nan sun ɗauka wani ɓarawa ne ko ɗan fashi ya zo musu sai da ki ƙofar nan kararau sai ga gafiya a mace ce ba namiji in namiji ake aikin karan gudun ai itacen ka za ka samu mai lafiya kai tawakkali ka ce waye kar ka bude kofar amma ka tsaya malu shahid ana son musulmi ya zama jarimi manzo Allah ya ce al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah من المؤمن الضعيف من المؤمن الضعيف وفي كل الخير mumini mai ƙarfi mumini mai fawa mumini jarumi mumini mara tsoro shi ya fi alkhairi kuma shi ya fi soyuwa a wajen Allah fiye da mumini labatar-labatar mumini mai rauni amma dai kowannensu akwai alheri tun da shi ma muminin ne amma an fi son jarumi tsayayye to wannan jarantar ita yau al'ummar musulmi suke bukata su fito su bayananta kuma su nuna ta aikace don su tsare darajar addini da kimar addini bai kamata mu zo mu zauna ana jan mu a ƙasa da gatanmu da matsayinmu da darajarmu da ɗaukakanmu amma yau mun zama bayin wasu umar ya ce a fito aka fito ta dalilin umar aka fara zuwa ana samun yancin musulunci ana yin sallah to jama'a babban sha'anin da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya mayar da hankali a kansa a rayuwarsa gaba ɗaya ita ce sallah manzon Allah ya ce ita ce azamul ibadat awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al a as abu na farko da za a fara yi wa bawa hisabi ranar tashi alkiyama ita ce mai sallah idan aka duba sallan mutum aka samu ta cika zahar ɗinka duk iya shekarunka ta cika la'asar ɗinka duk iya shekarunka ta cika a ka duk iya shekarunka ta cika to ka zama ɗan aljanna ko da ka rayu baka da naira baka da kokobo amma wallahi duk abin da mutum ya tara a duniya idan aka samu yana da matsala a sallarsa ba ta yi ba to wallahi Allah bai zai karɓi sallarsa ba muna cike da damuwa kwarai da gaske idan ka duba yanayin da halin al'ummar musulmi suke ciki a yau a duniya na sakaci da sallah rashin kulawa da sallah da yawa musulmi akwai waɗanda sun yarda suna son musulunci suna so za su bauta Allah amma sallan ma ka ga ba iya ta ba ba a ruku'i mai kyau ba a sujada mai kyau idan mutum ya yi sallah bai ruku'i mai kyau ba bai sujada mai kyau ba manzo Allah ya ce sallarsa ba za a karba ba riwaya ta zo ma za a tukuikuye sallar kamar tsumma a wulla masa ita a fuskar sa a ce da a ce da sallar ta tsine masa albarka ta la'ance shi tace dayya'aka Allah kama dayya'atani amma ka ga mutum yana sakaci da sallah baya kula yin sallah akan lokaci kuma baya yin ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace aikata ta so ku sani cewa abu na farko idan ka je kiyama abin da za a fara tambayin ka sallah idan aka samu sallah ka tayi ta cika ko to kawai Allah zai ce wa mala'iku ku tura shi gidan aljanna kar ma ku tambayi sauran ayyukansa amma idan aka samu mutum sallarsa ba ta yi ba a hisabi ana duba sallah aka ga bata yi ba Allah zai ce to ku bincika mun sauran takaddun fa huwa lima siwaha adya'u wallahi sauran ainihin wato ayyukan sun fi muni tunda yayi kashe sallah to bara a same shi da wani aikin kirki ba to alamar rabauta shine mai zuwa masallaci ga mutum mai zuwa masallaci akan kari kuma ya damu da yin sallah kuma ai sallah mai kyau jama'a wajibi ne a masallatan mu na ahlus sunna limamai ya zama suna yin karatu mai kyau suna yin sujada mai kyau suna yin ruku'i mai kyau suna tasbihi mai kyau su ja mutane akan daidai a daina yi wa mutane gaggawa a sallah gaggagab gaggagab yanzu yanzu ayi a gama sauransu wannan ba daidai bane wannan kuskure ne tun daga ladanci a tsaya ayi kiran sallah mai kyau shine Allah zai ba da lada amma a zo ana kiran sallah kaman zakara yana kuka Allahu akbar tabi Allahu mana bidda a wannan ba haka yake ba ba a rubutu ba a ruwaito wannan ba Sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal kuma ba Allahu akbar bane Allahu akbar ba akbar ba in kace akbar ka kashe abin da sauransu ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu a ba ashhadu bane ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah haka ake faɗa in an zo karatun ƙur'ani fatiha manzo Allah ce duk wanda yazo yin sallah bai iya fatiha ba bai da sallah duk wanda ya zo kama yin sallah ya yi fatiha ba daidai ba fahiyar khidajin fahiyar khidajin fahiyar Zai gairu tamam ta zama tsumma ta zama tsumma ta zama tsumma ba ta cika ba wannan ta sa ake so dole ne limami da zai wa mutane sallah ya iya karatun alkur'ani duk mutumin da bai iya yin fatiha ba yake jan mutane sallah wallahi akwai hadari a sallarsu yanzu tasha in ka je zaka hawo mota zaka tafi Abuja ko zaka tafi Kaduna sai ka duba tayu masu kyau sai ka duba mota mai lafiya ka hau dan ka kai lafiya ai ba za ka je ka samu mataccen direba wanda bai iya mota ba da matacciyar mota wacce ba ba a kula da ita ka je ka shiga so wajibi ne mu dai mutanen karkara mu kula da sallah da haka insha Allah cikin tsarabar da muka zo da ita yau wanda da ita zamu rufe wannan kafin mu ba dan uwa limam wannan masallaci mu rufe da taliki shine insha Allah zamu yi sallar nan a aikace dan mu bayar da ita zamu yi sallah ta asubahi kenan raka'a biyu ko kuma mu yi raka'a ɗaya cikakkiya tun daga farawa zan ba da umarni zan rinka faɗan abin da ake faɗa zan kuma sa a yi sujada a yi ruku'i a yi abin nan yadda ake kafa kafa in an yi sujada da sauransu a aikace shi yasa muka zo da wannan majikin muna so kawai a mayar da hankali ita wannan kyamarar guda ɗaya za ta haska mai yin sallan ne to daga can za ku ba sai an tattaso ba saboda akwai iyayenmu mata suna tsaye suna zaune don su rinka gani yan agaji duk sai ku koma gefe gefe kowa ya zauna inda yake insha Allah ta'ala za a iya abin nan inda akwai teburi mai tudu inda akwai teburi mai ƙarfi kuna da shi to teburi mai fadi akwai akwai shi anan to a ɗauko shi sai a yi sallar akai za a iya hawa kan shi bai da ƙarfi zai karye na'am mu gan shi ɗauko shi mu gani in na roba ne ba komai so insha Allah ta'ala anan zamu takaita dangane da bayanai sai kuma yin sallar a aikace insha Allah tabaraka wa ta'ala kowa ya zauna yanda yake a waɗanda suke da waya suna so za su ɗauka to su sai dai su koma ta nan gefe an gane ko ba zai kai ba zai yi ba ok ba zai ya fa wannan tudu ne to ba damuwa za a iya yi anan a ƙasa insha Allah ta'ala sai a zo a yi shi a aikace ɗauke shi a hankali a hankali ina mala aliyu gandu bismillah ga mala aliyu da shi za a gwada ɗauke wannan abin kai can za ka kalla a bismillahir rahmanir rahim salamu ala rasulil amin wa وبعد السلام alaikum Um, ina ganin masu waya za a gaji ku miƙa musu wayar su dauko wayar ka don abin da um, kai yaya za ka iya haska shi a tsaye muna so a fara kada ka ganin nan kada hannun ka ya wuce nan gudun to za ka yi kabbara ka tsayar mun da su iya nan rage su za ka yi yawwa kun ga kala na biyu kenan kun ga hannun shi kun gani kun ga hannun shi kun gani ko to kenan yanzu a tsari na sallah a kabbara harama mutum yana zaɓi nawa zaɓi biyu ko jayyid to daga na farko Allahu akbar sai tun kunne fa ya yi kyau to ai kwatantawa za ka yi ta yi to to kaga sai ka daga kenan to kun dai gane na biyu sai iya ina yi mana ta biyu to mutum zai ne kamar za ka angiji wani abu haka Allahu akbar ina fata ana fahimta yawwa to yanzu mun yi kabbar harama dama ai ta ce abu na farko a sallah ko yawwa jayyid jiddan to daga kabbara harama sai kuma abinda ake akwai abinda ake ce da shi du'a istiftahi salah addu'ar bude sallah kenan ba daga an yi kabbarar harama ake cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ba a'a ina fata ana fahimta akwai addu'o'i na tabbatar insha Allah ta'ala akwai karatuka da ake a masallaci ga su nan ga suliman liman na san insha Allah cikin karatuka da za a yi akwai sifar salatin nabi ko ana yi ko kuma za a sa a yi insha Allah ta'ala addu'a da annabi ya karantar idan an yi kala-kala ne ana buɗe sallah ita sallah sai an buɗe ta idan aka yi Allahu akbar to ya za ka yi in ka yi Allahu akbar sai hannunka ka riƙe a ƙirji ko yawwa to shi ma zan zo kansa wannan amma yanzu bari mu yi addu'ar buɗe sallar sannan kuma ka riƙe hannunka ai ban ce ka sauke ba ka zama mai bin umarni kai dan agaji ne yawwa in ba ka ba za ka yi tsallan kwaɗo yanzu yanzu akwai du'a istiftahi sallah addu'ar buɗe sallah in kai Allahu akbar zaka yi zaka yi Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min khataaya kama yanqa al-thawb al-abyad min ad-dams Allahumma qini min khataaya bil ma'i wal thalji wal barad har zuwa ƙarshe addu'o'in kala kala kala kala ne daban ina fata ana fahimta yawwa ko wajjahtu wajhi lil ladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana min al-mushrikeen kaza kaza da sauransu addu'a da annabi ya karantar kenan yanzu mun gane musulmi idan ya kabbara sallah sai ya yi wata addu'a ta buɗe sallah to yanzu mu zo riƙe hannu yaya ake riƙe hannu rike hannu kala biyu ne akwai kala na farko shi ne alƙabdu ake cewa Alƙabdu nan za ka riƙe mana tsintsiyar hannunka rike nan matsar da hannun matsar da shi yawwa ka riƙe nan to ka riƙe hannun yanzu bude hannun dai ka sauke hannun ɗage. kun ga hannunsa ka buɗe musu gani kun a'a shi ka bar wannan wannan kawai zaka buɗe yawa kun gani kun ga inda ya damka nan ba ni shine tsuntsiyar hannu ba to nan ake riƙewa riƙe nan yawa to wannan shine wato alkabdu in an yi Allahu akbar sai mutum ya haka kuma a kirji ake sa shi a kirji yawa a kirji an gane wannan ai ba wahala ko kar ku manta kun ga wannan hannunsa na dama shi ya rike tsintsiyar hannunsa ne me ba fa guyewan hannun ba tsintsiyar hannun an gane wannan to wannan guda ɗaya kenan akwai na biyu alwadu'u alwadu'u in an ce alwadu'u shine a ɗora hannu ɗaya akan ɗaya to cire hannunka to shimfiɗa mu wannan hannun a kirji to ɗauko wannan ka ɗora kun gani kun ga wannan shi kuma wannan tafin ne akan wannan tafin wancan riƙewa ake yi wannan kuma wannan akan wannan shi ma wannan mun muna da kala biyu ko to mun gama wannan idan an yi karatun buɗe sallah ana karanta fatiha cikakkiyar fatiha kowa ya sani sannan kuma ana wala dolin ita fatiha ba a karanta ta sai da bismillah duk wanda zai karanta fatiha to sai ya fara yi da me da ainihin bismillah bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin Kadan aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha wannan zance ne mafi inganci a cikin maganganun malamai sannan idan mutum ya gama fatiha zai karanta sura duk wanda zai ƙara karanta sura sai ya ƙara yin bismillah idan an yi fatiha an gama ba za a karanto kul ya ayyuhal kafiruna ko kul wallahu ba ko da ba ku ji liman ya faɗe ta a fili ba to ya yi ta ne a zuciyarsa ya yi bismillah a ainihin zuciyarsa me faru ne na'am ba shaji to ku sa wuta mana ko ka matso da shi inda za ka samu caji kun ɗan jaugale mana wutar malam ku jawo waya. daman ba da caji take yi ba to ku matso da ita kyamara matso da ita ka yi alhakan za ka iya yi so idan an yi fatiya na ce za a yi bismillah idan aka gama fatiha kuma za a karanta sura kuma na ce idan an zo karanta sura za a hada da menene da bismillah da basmala ko jayyid to mun gane wannan yanzu mun yi karatun fatiha mun gama mun yi karatun sura mun gama sai abu na biyu da za mu yi shine mai ruku'i kenan ruku'i to sauri ka jona mana saboda ko har yanzu ba ta ba yanzu za ka yi ruku'i jama'a abinda suna ta karantar da mu dangane da ruku'i ana so mutum ya sunkuya bayan su ya miƙe wanda da za a ɗauko kankana gudan kankana ko ƙwariya a ɗora ba za ta faɗi ba na manta da mun taho da kankana wallahi a hanya amma ruku'i na ƙwarai shine idan mutum ya sunkuya da za a ɗauko kankana ko za a ɗauko ƙwariya in aka ajiye to za ta zauna daram daƙam kaga kenan idan gabansa ya yi haka za ta gangare in ta yi haka za ta gangare to a nan ake faduwa da yawa idan an zo sallah a nan ake faduwa a ruku'in ne ba a yi daidai kuma na gaya muku manzo Allah ya ce duk wanda ya sallah bai ruku'i mai kyau ba la yatimmu ruku'ahu la sujudahu to sallarsa ba za ta karbu ba da haka dan iyo baya kaɗan to ko kuma ka juya haka can dan shine za su fi ganin gadan bayan naka haka yawwa to bismillah sai ka sunkuya kai ruku'i Allahu akbar sun kuya sosai yawwa mala ali yi. to nan ya mana tudu da yawa sai an rage shi yau baya kaɗan matso baya ai ba cewa ne eh? wai yana da ɗan rauni ne a ƙafa sauran shi sa baya daga mu ina ruwan mu da raunin ka sun kuyawa za ka yi sosai eh sun kuya sosai yawwa to ka ka dan buɗa su kaɗan yawwa kanka idan mutum ya zo yin ruku'i jama'a ana so ya kalli inda zai sujada ne can da za mu ɗora wata kankana a nan ko wata ƙwarya a nan insha Allah wannan ƙashin nasa na nan zai riƙe ta ina fatan kuna fahimta kenan yanzu a nan abin da nake so ku lura kun ga sa yana kallon ina to in kai ruku'i kana so ruku'in kai baka daidai to ka kalli wurin sujada ko kuma zaɓi na biyu ka kalli manyan yatsunkan nan guda biyu idan ka kawai za ka leƙa malali kalli yatsunka guda biyu kana kallon su eh kana kallon su ko to yayi daidai sannan kuma abu na biyu shine yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci a gane arku'i ku kula da hannayensa ina ya kama dan juya a hakan kakka daga kakka daga kakka daga to kama gwiwan za ka yi ba ɗora su za ka yi kama gwiwan buɗe hannunka buɗe su aka yi haka malamin fikiyo suka ce malam haska mana gwiwar tasa hannun nan daga kaɗan ali yadda kyamara za su ɗauka ka haska mun nan gurin yawwa kai zumin kenan ka haska nan gurin yawwa kun gani kun ga yadda hannun su ya baje akan gwiwa kun ga kun gani to haka ake so idan mutum ya yi rukuyi ya rike ƙoƙon gwiwa duk da akwai wasu maganganun na malamai ba na so na tsananta bayanan kasi tsawo da yawa amma dai abin da ya dame ni dai a yi daidai na faɗa cewa ko dai ka kalli inda za ka yi sujada nan ko kuma idan ka yi kalli nan to akwai ruku'i da ake na kuskure daga yanzu za mu yi na kuskuren kun gane na daidai din ko to ɗan da sun kuya bari mu gwada da wani abu ko da babu ƙwariyar bari mu ɗora ma robar fiya wa mu gani eh daurewa za ka yi aiki za ka yi aikin Allah ne sun koya ka gani ba kana noma ba a ko ka gani a'a wannan na daidai din da ka mana ka miƙe gadon bayan ka sosai sai ka baje shi asali idan za ka yi ruku'i mai kyau kirjinka za ka buɗe ƙirjinka ya tafi a buɗe haka sai ka tafi a haka ina fata ana fahimta amma an kai doro bai zai yi ba ta nan idan fa ya faɗi fa kana da matsala ta yawwa ko da yake ai bari mu yi haka shine daidai ka gani ka gani ka gani ka gani inda yayi doro da yawa inda ya sunkuya da yawa da gangara zai kuma ka ga yanzu ka gashi to kenan wannan shine ake so kai ruku'i ko da wani abu za a ajiye a wurin insha Allah ta'ala bai zai mai ba bai zai faɗi ba to wannan shine ruku'i na daidai to akwai ruku'in kuskure da ake yi na kuskure amsi ka sunkuya sosai ka leƙo min kujerar nan yawwa to kaga wani za ka ga a masallaci saboda tsaba tsoron Allah wai shi mai takawa ne in ya zo ruku'i sun kuyewa yake gaba ɗaya to wannan ruku'in jama'a kuskure ne irin wannan ruku'i kaga ya gama sun kuyewa kuma wallahi in kun lura a masallatan mu da yawa ana yi yanzu ka wannan robar ka gani a'a kai kamar ka leƙa sosai nan za ka leƙa kun gani ba za ta tsaya ba kawo nan kawo mu daɗa gwadawa ka gani ka gani saboda me saboda ba daidai yayi ba to wannan ruku'in kuskure ne daga cikin kurakuran da mutane suke kun gane wannan na kuskure ko kenan ana so a seta gadan baya a yi shi a sete to ka daɗa yi mana wannan kuskure daga ka kallo mun kamar idan mota yawwa sun kuya Allahu akbar kalli can kalli kyamarar can can za kalla to akwai wanda za ga ya ruku ya yi haka ka ji kamar idon mota to duk wanda ya ruku ya yi haka duk wanda ya ruku ya yi haka kaga kalli fuskarsa kun gani wannan ba daidai bane kuskure ne kenan daidai din sai mai sun koyar da kan yawa to wannan shine dai an fahimci wannan an gane wannan ko rukuyi ya fito ko mun gane daidai mun gane kuskure idan an yi ruku'i jama'a ana so a daɗe a ruku'i manzo Allah ce fa amr ruku fa azimu fihi rabba idan kun yi ruku'i ku girmama ubangiji subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim akwai riwaya da ce wa bihamdihi amma bata inganta ba so subhana rabbiyal azim shine daidai banda wa bihamdihi din akwai riwaya ta zo malaman fiqh sun faɗa amma wannan riwayar malamai sun ce bata inganta ba to zaka tabbata ko subuhun qudusur rabbul malaikati war ruh subuhun qudusun rabbul malaikati ruh haka zaka yi sai ka ji ya ishe ka ana cewa wai ayi guda uku abinda malam fiqh suke cewa guda uku guda uku nan wai kada ya kasa da uku ake nufi ba wai ana nufin iya uku da kai uku ka daga ba kana sun kuya subhanallahi subhanallahi subhanallahi kai uku sai ka daga wannan ba daidai bane ba in fa ba mai fa aje a zuba mai a injin nan fa yau fa sai fa gari ya waye to to dan naji injin ya fara mana aci-shawa da tari ne an gane wannan ko yawwa to yanzu mun gama da ruku'i sai kuma me dagowa daga ruku'i raf'u min ruku daga mana sami Allahu liman hamida to sami Allahu liman hamidahu idan mutun yayi a ina zai ajiye hannunsa a kirjinsa ko a ƙasa ko dai ya dago sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd hannunsa sake kamar yadda mal aliyu yanzu ya sake hannunsa wannan kauli ne daga cikin ƙaulin malamai wasu kuma suka ce idan kai yo sami Allahu liman hamidahu to hannunka zaka dada me me da shi kan kirji ne kenan kenan kana da zaɓi idan kai sami Allahu liman hamidahu ko ka sake hannunka haka ko kuma ka me ka me da ainihin kirjin hannunka a kirjinka duk wanda mutum yayi yayi akwai saɓani ne mai tsanani tsakanin malamai ina fata ana fahimta yawwa Wani suka ce to yanzu wannan ruku'i ne a wannan tsayuwa ce in tsayuwa ce ai dole hannunka yana to in dagowa daga tsayuwa ne to ya za a yi to shine aka ci sabani kenan dai duk wanda kai haka hannunka eh, yayi daidai sannan wajen sake hannun nan hannun ana sakin sa ne a yanda yake ba ana yin sa haka bane ba saki hannunka yanda Allah yi su kaga kowane mutum in ya saki hannunsa kun ga yanda yake to ko mutuwa yayi za a sa shi a kabari a haka ake sa shi sai dai kuma an so ana iya ɗago su a ɗora su a cibiyarsa to amma kuskure ne mutum kaga ya tsaya a sallah ya yi haka wannan sallan 'yan shi'a kenan su ne masu yin suna yin haka suna riƙe su ƙarƙashin cibiya suke riƙewa kaga an ce a riƙe hannu a ƙirji su kuma ina suke riƙewa duk wanda kaga ya zo yin sallah kaga ya haka to ba ma sai ka tambaya ba kawai ɗan shi'a ne Me zagin abubakar da umar ne Allah raba mu da makircinsu yanzu mun gane ruku'i mun gane dagowa daga daga ruku'i ko an fahimci wannan jayyid to sai babban aiki kuma shine sujada idan an zo yin sujada jama'a abinda ake da bukata a sujada nan goshin malaliyu ne ko nan hancinsa ne to sujada ta daidai shine wadda da goshi da hanci suka taba ko a cikin littafan bikin malamai sun faɗa ba a so a yi sujada a rufe a ɗora iya goshi ban da hanci kuskure ne so yanzu za mu yi sujada goshi da hanci su taɓa sannan kuma wannan tafin hannu shimfiɗa shi ake yi a buɗe hannun ba a so mutum hannunsa ya matse tumbinsa a sujada sannan kuma ana so gwiwowinsa su kafi su tsaya sujadar ita ce babban aiki kuma yanzu za mu yi ta aikace insha Haka da akaram za ka yi sujada ka kana mai kallon can gurin yawa bismillah shi na'urar mutu ta ɗan tsaya baya za ka yi baya ka yi baya ka yi a saurara a daina magana Yawwa kun ga yadda ya sujada to a nan gurin a nan ne za a yi karatu sosai na farko idan an yi sujada ƙafafuwan mutum da suke baya ana so ya haɗe su ɗan yatsa babban ɗan yatsan ya caku ya kalli ƙasa yatsunsa gaba ɗaya su kalli ƙasa sannan kuma ya haɗe ƙafafuwan yanzu akwai waɗanda za ga sun zo suna yin sujada amma ƙafafuwansu a buɗe haka buɗe ƙafafuwan kamar ali to a riwaya an ruwaito manzon Allah da ya zo yana yin sallah na Aisha tana lalumansa ta jiya yake sai ta ce da na zo laluma shi na jiya ya haɗe diga-digansa to kenan idan an yi sujada ya ake yi haɗe diga-digai ake yawwa to haɗe su mana aliyu ko kuma juya haka yadda kyamara za ta kai haƙuri yau za ka sha aiki haɗe yawwa yadda za su gani kun ga ƙafafuwan su a haɗe kun ga ƙafafuwansu a haɗe kun ga yadda wannan yatsunsa suka caku ƙasa ko can kun ga diddige ɗaya da na hagun da na dama to wannan ita ce sujada ta daidai kun ga yadda nan ɗinsa ya yi ya miƙe straight to haka ake so in ka zo sujada nan ɗin ka yi miƙe da za a sa abin plan na masu gini to zai ba da daidai kuma ƙafafuwa a haɗe sannan kuma um, daga cikin sai ka sake juyewa don saboda kyamarar ta ganka Allah sa an gane to sai kuma sujada ku kalli inda ya sa goshinsa kun gani kenan da hancinsa da goshin duk a haɗe yake da hancin da goshin kuma kun ga hannunsa ko hannun ya daidai ya yi setin kunnuwanka hannun ya setin kunnuwanka yawwa to wannan shine sujada ta dai to da juyawa haka don su ga fadin abin juya haka sai hakuri kun ga sujada da yi? to a sunna annabi ya karanta da mu an yi sujada a samu fili anan a tsakani duk sujada da aka yi ta matsi nan, to ba ta daidai ba ana so ka bar ɗan tsakani da ɗan ƙaramar dabba ɗan akuya zai iya wucewa zakara za ta yauce kai zo ka shiga ka wuce ta nan mu gani shigo kai dan yaron nan zo ka shigo taho yawa shiga ka gani ka gani ka gani ko Allah. <laughs> to tashi je ka san Allah ya ba albarka kai ma to yanzu a saurara a saurara a saurara idan idan a ce kun idan a ce wannan shine sujada ta duk wanda ya sujada inda ya matsa tumbinsa ya matsa shi gaba daya to sujadarsa ba ta yi ba an samu kuskure sannan yanzu muna so mu nuna muna so mu nuna daidai din kuma mu nuna kuskure yanzu wannan shine sujada ta daidai kun ga yadda gadon bayansa ya tafi a kwanci a haka haka ne ko kun ga yadda kafafuwan suka tafi a haɗe a haka haka ne ko sannan kun ga hannayensa a buɗe haka ko to daga nan za ku gane waɗanda suke zuwa masallaci ana daidaita sahu ake matsuwa ɗin nan idan aka zo mai daidaita sahu aka matsu ba za a iya irin wannan sujadar ba amma da yawa ɗan uwan halu suna suna kuskure sai ga an zo ana daidaita sahu sai ka ga an cika sahu ya riƙe haka da ƙarfi ake yi idan sun zo sujadar duk a matse to ya kamata liman in ya ga sahu ya matse? ya ce a ragu wannan shine zai taimaka a aikata sunna aikace to yanzu za mu yi sujada wacce take ta kuskure ce ta kuskuren shine yanzu malam ali dan matso haka ka matse ka gaba daya yawwa matse yawwa <laughs> kun ga wannan ai zoomin malam kun ga a takure kenan yanzu kun ga nan akwai kofa nan ba kofa ko amma kuma ya sujada to da yawa a cikin yan uwa masallata akwai waɗanda suke wannan kuskure sai mutum ya sujada sai ya matse gaba ɗaya wannan ba irin sujada annabi ba ce sannan kuma sai a zo a yaye kafafuwa buɗe kafafuwan wangane kenan ya buɗe su gaba ɗaya wannan shi ma ba daidai ba ne a yi kuskure ne ina fatan kuna fahimta so kada a yi haka sannan ka yi uh, buɗe kaɗan ɗan buɗe kaɗan buɗe kanka to yi sujadar iya goshin ne kaɗai zai taɓa yawwa yi zo min. cire hannunka da dama dage dage hannunka dage sama don kyamara ta gani a yau za ka sha tirenin a yau kun gani to irin wannan sujadar da iya goshin ne kaɗai ya taɓa kun ga iya goshin ne ko to wannan kuskure ne dole sai hanci ya taɓa dole sai an haɗa da hanci to shikenan sai ka tashi to abin da ya saura mana sai zaman tahiya ko ko mu ce zama na yin sallah to juya haka ga yanda ake zaman sallah ya yi sujada ya dago to ga kafafuwansa guda biyu yawa matsadi matsadi matsa gaba saboda kyamara yawa ko kuma ka hau kan kujerar nan hau kan kujerar nan hau ka yi zama a kai yawa to dan miƙe miƙe miƙe miƙe kun ga wannan kafar wannan ita ce kafar hagun ko idan za a yi zaman sallah to naɗe ta yawa kun ga wannan kafar dama ko to ka feta to zauna yawwa ka zauna akan kafar hagun din ka zauna eh kana dan rauni haka ne to shikenan shi ma raunin a zai sha albarka sallah yau zai warke in Allah ya sa kun gani ko wannan shine daidai kun ga wannan a kwance ko ga wannan aka fito shine sujada ta daidai to akwai sujjadar da ake yi ta kuskure ka zure kafofin gaba daya zure su gaba daya tura su gaba ɗaya da su can du dage su ai ba zama wannan din sai ta fito ita ma ta tagun din dora kafar waccan yawwa yawwa yawwa to shikenan yawwa kun gan su gaba ɗaya a waje to akwai wanda za ga wai yayi zaman wai yayi zaman sallah duk kafafun ya zube maka su a gefe to wannan ba daidai bane kuskure ne ina fata ana fahimta sannan akwai wadda kuma ya halatta a yi ta amma a tsakanin sujada guda biyu sake zaman yau kafe kafafuwan gaba daya yawwa wannan in tsakanin sujada da sujada ne ba zaman tahiya ba in tsakanin sujada da sujada shine al a. ba zaman tahiya ba wannan ya halatta ka kafe kafafuwanka ka zauna a su tsakanin sujada daya zuwa ta biyu ina fata ana fahimta to sai ka sake juyo mana kai wannan zaman don su ga yaya hannun mutum zai kasance idan ya yi zaman tafiya, a kan dai kujerar na'am to kun ga ga hannayensa ko to a shari'a ana son idan mutum ya zai zauna zai zauna ya samu balance kaga an dan samu ɗan gaf kaɗan a nan ko ne zai zaman ya daidai waɗannan hannayen a nan ake ajiye su haka wannan shi ma a nan ake ajiye shi akwai kuskuren da mutane suke sai mutum ya haka sai mutum ya haka wannan ba daidai ba ne wannan haka wrong ba daidai ba ne kuskure ne wannan amma wane ne daidai a kan gwiwa a kan nan an fahimci wannan an fahimci wannan ko sai <clears throat> yanzu za mu yi bayani akan kurakuran da mutane suke a zaman sallah sannan kuma kun ga yadda yake malaman fikihu suka ce wannan hannun zai dan buɗa shi kaɗan haka wannan kuma zai ɗan karkato a nan haka wannan ka gan shi? ka ji shi a nan? to haka zaman yake ga hannunsa a nan ga wancan ya ɗan buɗa wannan shi ne daidai to akwai kuskuren da ake yi a kafin na bayanin kuskuren dangane da motsa ɗan yatsa motsa ɗan yatsa malamai sun yi saɓani yaya za a yi to amma daga cikin daidai ɗin kamar yadda ya muku haka to wannan ne daidai kun ga haka ga yatsa sanan guda ga babban yatsa na a kwance kai zumin ita ɗaya nake so ka ɗaukan mu yawwa yawwa yawwa yawwa kun ga wannan babban yatsan kun ga wannan a kwance ko to wannan shi ne daidai akwai riwaya da ta zo ana yin haka haka haka halka kenan kun ga ya kewaye nan kun ga wannan kuma ina fata ana fahimta to wannan shine daidai to kuma ita yatsar akwai kuskuren da mutane suke su ta kada ta haka ita kada ta ita kadawa dan yatsan ka ta kada shi ta yi da karfi da sauri to wannan ba daidai bane duk wanda kaga yana sallah yana wannan kamar wayar mota to ba daidai bane ba kun ga wannan ba daidai ba ne ba to yaya ake yi iya ɗan kan ake so ma ka motsa ita kanta yatsar ba a so fata ta motsa kanta ake so ta motsa kun gani kun ga ɗan ne kan ne yake motsawa ko ba gani ba idan ba gani ba faɗa iya kan kun gani ƙarshen ta ake so ka rinka motsawa iya ƙarshen yatsar kun gani a wata riwaya ma aka ce idan annabi yana motsawa sai aga kamar baya motsa ta sannan akwai waɗanda suke yi idan an gama tahiya sai su yi haka kamar kamar kadan gari yawwa rufe yi mu gani wai sun je ƙarshe shi ma wannan baya cikin riwaya ba a yi wani haka fa har wani ba za ka yana pap pap pap yana bubbugawa yawwa wannan ba daidai ba ne kuskure ne ba inda aka ce wa in ka zo yin sallah wai ka daga ka sauke ka daga ka sauke kun fahimci wannan da ke ko sannan wannan motsa ɗan yatsan a hankali ake motsa shi kuma da an je ƙarshen tahiya an gama motsa shi sauran addu'o'i ba a motsa shi kun fahimci wannan bayanin ko yawwa to sai kuma magana sallama shine abu na ƙarshe zaka ba ta cika sai da sallama to ana yin sallama ne guda biyu a sallah wannan shine abin da ya tabbata a sunna sallama guda biyu a sallah to in mutum ya zo yin sallama zai juyo da fuskar sa haka assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ganin juya juya sosai yawwa kun ganin nan ɗinsa ya fito to wannan shine sallama na daidai kun ga haka kaga yanzu yana kallon nan gurin gaba ɗaya to juya san kuma assalamu alaikum kun ganin nan ɗinsa ya fito to wannan shine daidai to amma akwai waɗanda za ka ga ba haka suke ba ɗan kaɗa-kaɗan salamu alaikum salamu alaikum to kaga <laughs> wannan ba daidai ba ne ba za a juya haka za a juya haka za a kada kai haka a kada kai haka sai a yi sallama kuma sallama guda biyu ake shi ne ya zo a sunna ba sallama ɗaya ba ya zo a riwaya a sallar dare ana iya yin sallama guda ɗaya wannan ita ce cikakkiyar raka'a guda ɗaya da muka yi ta aikace ta shi mala aliyu shi kenan Allah saka da alkhairi Allah shi ba da lada da muka yi a takaice dan saboda ainihin wato mutane su su ainihin wato fahimta kafin mu rufe da addu'a za mu ba da dama akwai wani abu da ake da shi na tambaya dangane da ita wannan sallar kawai da aka yi a kan sallah yawa na'am bismillah na ce ana karanta bismillah in aka yi mai? eh in za a yi fatiha ana karanta bismillah na'am a ba bayyana za a yi ba ai mai ahalari ya faɗa ya ce a sirrance za a yi eh a ɓoye ake yin bismillah a ɓoye ne ba bayyana ba na'am wa alaikum salam ala da kyau tambaya mai kyau malam ya ce kaga da tawa masu wayo ko <laughs> ya ce ba mu yi maganar mata ba ya hukuncin mata dangane da riƙe hannu yadda namiji ya yi haka za su yi su ma a kan su za su yi kuma ba sake hannu za su yi ba shine sunna za su yi ne za su rike hannu kamar yadda namiji ya yi? sallan namiji da mace duk iri ɗaya ne ina fata ana fahimta shi yasa baku gana bambanta na ce ban da mace ba ko ban da namiji ba ban bambanta ba na'am sai wa kuma wa alaikum salam wai akwai wani azkar da ake bayan an sallama tambaya mai kyau kwarai kuwa akwai azkar da ake yi bayan an salamu alaikum za a yi astagfirullah astagfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذي الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير har zuwa ƙarshe ana karanta su kul huwallahu da falaki nasi wannan azkar ne na bayan sallah ana yi na'am wayya ake sallama ɗaya sallama ɗaya ana yin ta a dama ne alaikum wa rahmatullah shikenan ba wai assalamu alaikum dan na san haka ke so a ce ma ko assalamu alaikum wa rahmatullah na'am na'am agaji eh ba daidai bane wannan in an zo sallama sallama kadan gare kenan abinda aka ce a shari'a assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shine yazo na'am na'am na'am bismillah mana ka fito nan zama kala biyun nan ko da tawarruk da wannan da wanda ake zama a kan ƙasa da wanda ake zama a nan? can za ka juya don a gani yawwa bismillah daidai ne ƙwarai kuwa daidai ne to akwai ɗaya zaman kuma da mu yi bayaninsa ba Shi ne wanda ake zama a kan duwawu daga cikin wasu malaman mazhaba suna cewa idan zama na biyu ne in zama na biyu ta hiyar ƙarshe da ai sallama to mutum zai zauna akan duwawunka zaka zauna zauna dirin yawa to akwai irin wannan zaman shi ma ya halatta ya inganta akwai shi a nasi Allah ya saka da alkhairi na'am wa alaikum salam na'am ya yi kyau wannan ma ya yi tambaya mai kyau karatun sallah da ake a fili wai mata ba sa yi a'a mace tana yin karatun sallah a fili amma za ta jiyar da kanta amma yanzu idan ni namiji ne zan yi karatu zan ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin amma in mace ce fa tunda ita ba a so ta daga murya sai ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyaka na'budu kaga ita take jiyar da kanta amma shirun nan da suke yi fa ba daidai bane ka san wasu suna shiru ba sa ma karatun bayyana karatu kwata-kwata wannan kuskure ne na'am na'am kai mai rawani na'am na'am a wajen sujada da kyau wannan yana tambaya idan mutum ya sujada kun san annabi ya ce an yi sujada a nace da yin addu'a a nace da yin addu'a to yaya addu'an nan ana subhanar rabi al'ala, subhanar rabi al'ala, subhanar rabi al'ala a sujada ko subuhun ƙudusun rabbul malaikati war ruh to akwai kuma bukatu duk wata bukata da kake da ita ya halatta ka sata a cikin sujada san samu idan ka iya larabci ka yi larabci amma idan baka iya da larabci ba za ka iya da Hausa ko da yarbanci ko da turanci ko da fulatanci ko da barbarci ina fata ana fahimta yawa amma ban da barbarci kam ko <laughs> to amma dai ba za musu alfarma har da barbarcin na mala kafin mu ce karanta sura a sallah na. kafin ya bisa a ba za ka ce a'udhu billahi min shaitanir rajim ba a faɗa bismillah kawai ake yi eh na'am wa a'laikun salam da kyau wannan yana tambaya wai akwai wasu da suke karanta alkunuti a kullun sallah su bai wannan bid'a ne ba addini bane kuskure ne yawanci za ga wasu masallatai kullun idan an yi liman in zo saka har karshe sai ya ce sai ya shiru kamar ya minti uku hudu wannan baya cikin sunna ga hadisi ingantacce wani yaro tabi'i ne shi yaron babansa sahabi ne sai ya ce ya babana ka yi sallah a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai sallah a bayan sayyidina abubakar kai sallah a bayan sayyidina umar dan Allah a kanu ya na fi subuhi shin sun katance suna yin wannan kunutun da ake yi idan an yi raka'ar ƙarshe a sallah subahi a dan yi shirun nan sai baban nasa sahabin sai ce ya bunayya ya kai dan dana innaha muhdatha wani abu ne sabo da aka kirkire shi daga baya baya cikin abin da annabi ya karantar to amma za ka ga wasu suna ta yi a cikin wasu masallatai kuskure ne gaskiya ya kamata a yi wa liman bayani ya gane wannan da sauransu sai ya gyara insha Allah ta'ala na'am alaikum salam na'am na'am na'am na'am na'am idan mutum rabkanuwa ta same shi ya kamata ya zaman tahiya a sallah kawai sai ya miƙe zumbur wataƙila liman ne sai aka ce subhanallah subhanallah to wai zai dawo ko ba zai dawo ba wataƙila ba liman ba ne shi kaɗai ne kuma sai ya tuno abinda malaman fikihu suka ce duk mutumin da ya miƙe maimakon ya zauna tahiya in dai har gwiwarsa ta ɗaga in dai gwiwarsa ta rabu da ƙasa in dai wannan miƙewan to shi kenan ba zai dawo ba zai ci gaba ko sun maka tasbihi ko liman ne kawai ka ci gaba saboda ka jefar da suna ne amma fa za ka kawo sujada wato ba'adi bayan kayi sallah don ku yi ƙari a wurin ka a wannan wurin da kayi ba ba wato ba tsayuwa bane zama ne sai ka ƙaro tsayuwa a wurin ina fatan kuna fahimta kenan idan mutum ya riga ya miƙe in dai gwiwa ka ta riga ta ɗaga to shi kenan sai ka miƙe ka ci gaba da karatu kun san me hikimar da ya sa aka ce ba za ka dawo ba abu ne guda biyu na farko wannan zaman sunna ne na biyu wannan miƙewa ka tsaya ɗin farilla ne sai malamai suka ce idan har ka shiga cikin rukunin farilla to sunna ba ta da ƙarfin da za ta dawo da kai ka fara farilla sunna ta dawo da kai a'a to shine wasu yan uwa ba su gane ba in har ka riga ka miƙe to ai ka shiga farilla da ka farilla ta fi sunna ƙarfi da haka sai ta janye wannan sunnar dole sunna ta bi ta duk yaron da ya kama ya rike mota in mota ta sa giya ai dole ya bi motar da gudu saboda motar ta fi shi karfi to wannan ma in har ya riga ka shiga raka'ar to dole sai ka haƙura amma daga baya in ka zo sai ka sujjada ba'adi ita daman ba'adi duk abin da kai ƙari za ka yi ba'adi ya abin da kai rage za ka yi ƙabli in ji mai ahalari wa man na ƙasa wa zada sujjada ƙablar salami sujjada ƙablar salami wanda ya tauye ya kuma yi ƙari to wannan sai ya sujada ƙabli duk da cewa wasu malaman masabar gaba ɗaya sujada su ba'diya suke yi wasu malaman masabar wasu malaman masabar gaba ɗaya ƙabliya suke yi wasu malaman masabar suka ce su kuma bara ma su yi sujada sai inda annabi ya sujada a nan za su yi sujada sai duk wata rafkanuwa idan sun yi inda annabi bai sujada kai ba to ba za su yi sujada ba a kai, da sauransu kenan ana abin da ya sa ne wannan bayani idan mutum ya yi sujada ƙabliya a maimakon ya yi sujada ba'adiyya to sujadan nan ta yi idan mutum ya yi sujada ba'adiyya a maimakon ya yi sujada qabliya sujadan nan ta yi ina fata ana fahimta an gane wannan ko to anan zamu dakata insha Allah to na bismillah na'am dangane da alqunut a cikin sallar asuba in mutum ya tsinci kansa a cikin masu yi a yawanci za a yi wa mutane uzuri wasu ba sani ba ne gaskiya a yi ƙoƙari idan yana da fuskar da zai iya faɗakar da limamin ya gaya masa ga abin da yake a sunna to ya faɗakar da shi idan kuma akwai wani masallacin da ya ga ba a yin wannan to ya je ya yi sallar salafiyayya inda babu shakka a kanta ya je inda ba a yi limamin baya yi to sai ya bi shi amma in mutum ya wayi gari ya tarar da a garin su gaba ɗaya abin da ake kenan ba yanda zai ba inda yake da canji sai hakuri ya bi shi a haka a matsayin kuskure ne amma a yi ƙoƙari a faɗakar da shi limamin Allah ganar da mu na malami za ka ce wa alaikun salam game da tayyar ƙarshe wai tayyar ƙarshe da ta biyu akwai bambanci babu bambanci duk abu ɗaya ne iri ɗaya ne ana yin salatin annabi a tayyar farko ana yin salatin annabi a tayyar ta biyu shine zance mafi inganci sai kuma ƙari amma ƙari akwai ƙari ƙarin sallama wato ƙarin addu'o'i da ake yi na kafin sallama idan a tahiya ce ta farko wannan addu'o'i da ake yi na bayan tahiya ba a yin su a tahiya ta farko ana yin su ne a tahiya ta ƙarshe wannan ne abin da kake so ka ce ko wanda ya ce a iya salihi na zai gaskiya bai yi daidai ba don bai yi tahiya irin ta annabi ba yawwa kuma annabi ya ba da dama a yi addu'o'i a yi salatin annabi da waye da sauransu amma ba za a ce wai tahiya iya salihi na ba a'a za a ci gaba Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. na'am wannan yana tambaya akan mutumin da ya zo ya samu sallar azhar ya samu an yi raka'a uku saura raka'a ɗaya, wannan raka'a dayan da ya ya samu ya zo yana cika sallah sai kuma wani ya zo ya jona ya bi shi ya halatta ya halatta bin masbuki sallah wasu daga cikin malaman fiqihu sun ce ba a bin masbuki sallah wannan fahimtar su ce amma zance mafi inganci babu dalili da ya haramta a bi masbuki sallah yanzu idan ka zo ka rasa sallah ka zo kana cikawa sai wani ya zo bai samu ba ya halatta ya ji wani abi ka ai duk jam'i ne duk ya halatta wannan babu laifi a kai a Allah ganar da mu to kai ne na ƙarshe malam da kyau ɗan uwa wannan ya ce ya ji ba a yi bayanin jalsatul Israha ba tambayin tana da amfani jalsatul Israha, ɗan uwana ita ce wani zama da ake yi idan an yi raka'a ɗaya kafin a wuce a yi raka'a ta biyu ana ɗan zaman hutu idan kai raka a ɗaya ka gani idan kai ruku'i ba ka yi raka a ɗaya za ka wuce raka a biyu ba to kafin ka yi ƙura ɗin nan sai ka ɗan zauna sai kuma sai ka yi ƙura ka tashi bismillah malam agaji ya yi ruku'i wuce je ka kawai tafi ka yi sujada ya yi sujada an gane ko wuce ci gaba ci gaba yawwa ci gaba kun ga yanzu ya gama sujada zai miƙe raka'a ta biyu ko to zauna to sai dan zauna dan yi kamar dan rabin second kamar dan rabin minti haka sai ya yunkura shi ba a karanta komai a wannan zaman wannan zaman sunna ce annabi ya karanta haka idan kai raka'a ta uku za ka yi raka'a ta hudu an tarar annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi wanda ya sha'awa a sallarsa yayi ya kyauta wanda bai yi ba shi ma sallarsa ta yi sai dai wanda ya yi ya fi shi falala don ya ɗabbaka sunna a cikin sallarsa an gane wannan to a nan zan dakata insha Allah ta'ala zan ba wa malam gabatarwa na san akwai yan uwa baki da suka zo ga limamin masallaci da za a ba sai ya rufe da taliki insha Allah ta'ala Allah ya samu dace Allahu akbar Allah ya saka malam da alkhairi da dukkanin 'yan tawagar da ya to da su Allah ya musu kyakkyawan sakayya da mu da su gabaki ɗaya Allah ya tara musu cikin ladan wannan ibada ta kira ko wa'azantarwa ko tunasarwa dangane da al'amuran addininmu na musulunci kafin mu je ga abu na ƙarshe akwai sanarwa da 'yan kwamati suka bayar 'yan kwamitin masallaci ma'ana akwai wata ƙungiya da aka samar ta matasa a wannan masallaci da suke yada da'awa a sauran sassa na da suke da alaƙa ko suke da makwabtaka da wannan unguwa wannan suka sanya wa wannan ƙungiya ta suna jam'iyyatu da'awar ta'awun to sun ce sun shirya daura da suke so za a gabatar ko za a gudanar da ita a wannan masallaci in sha'allahu ranar litinin 28 ga wannan wata na Disamba wata na sha kenan wanda za a fara wannan daura daga ƙarfe 8 na safe zuwa abin da ya sawwaka kuma suna sayar da fom na shiga wannan daura ɗin laka suna sanar da matasa na suna da suke da makwabtaka da wannan unguwa game sha'awar shiga wannan daura ya gaggawa zuwa ya sai wannan fom kafin nan kafin wannan juma'ar mai zuwa wannan ita ce sanarwar da aka bayar sanakar makalla akwai tambayoyi kwaya biyu tambaya ta farko yana tambaya ne dangane da mutumin da a da yake yaƙi da karatun matan aure yake cewa san ba halattaccen abu bane haramun ne buɗe makarantar matan aure amma shi kuma sai daga busani sai ya zo yake yi wato ya lamarin nashi yake kenan um, <laughs> zai iya yi wa mutum idan bai fahimci abu ba ya yi fada da shi larabawa suna ce al'insano a duwu ma jahilahu shi mutum yakan yi gaba da abin da bai san shi ba idan mutum bai san abu sai gaba da shi mutanen makka da suka zo ba san annabi ba suka yi ta gaba da shi daga baya da suka fahimce sai suka zo wajensa to idan mutum da ya hana a karantar da mata aure addini to daga baya fahimta sai zo yana yayi kyau sai ai masa addu'a Allah taimake shi Allah ya girmama shi Allah ya bashi lada wataƙila da ɗin bai gane ba ne, to yanzu kuma ya zo ya gane yana yi shikenan sai a kyautata masa zato kan haka sai a bar zancen akan haka yayi kuskure da yanzu ya gane shikenan yana yi kuma makarantar matan aure annabi ne ya fara yin ta shi da kansa ya tashi da ya zo tafiya ma sai da ya tafi da ladanin sabilan ya je ya tara mata ya musu karatu ya musu wa'azi ya faɗakar da su daga nan malamai suke cewa ashe annabi yana kulawa da mata yana karantar da su matan nan idan ba ku bar suka je makaranta ba suna zuwa gidan yini in ba ku bar suka je makaranta ba suna zuwa gidan suna in ba ku bar suka je makaranta ba ba inda ba sa zuwa yawace yawace ko ina yanzu tsakani da Allah duk waɗannan wurare duk su je ba laifi ba ne amma su je makaranta a koya musu alkur'ani a koya musu hadisi a koya musu Allah ya ce annabi ya ce shi ne ya zama laifi mu ajiye mata mun mai da su bayi muna bautar da su sai wahala sai aiki ba mu karantar da su addini ai ba adalci a ciki kai ka tafi makaranta ka je ka koyo ƴaƴanka sun je makaranta sun koya to waye ce karka koya matarka kuma idan ma misali kana so za koya mata wani ai ba da ilimin da zai koya matar tasa inda ya samu amintacciyar makaranta ingantacciyar makaranta makaranta wacce take tana da rike amana akai su je su karatu kar a basu a cikin jahilci a cutar da su Allah ya ganar da mu annabi karatunsa da sallarsa gaba ɗaya da mata yake duk inda annabi ya je yana wa'azi to akwai mata a wurin har yaƙi da mata ake tafiya so kaga ya kamata a taimaka musu wallahu alam malam sai tambaya ta biyu shine shi tambaya yake dangane da menene bid'a ita bid'a da ake nufi da bid'a shine mutum wato ya kirkiro wani abu sabo da ba a san shi ba a cikin addini kuma ya sa masa wani lada mana idan an yi za a samu lada ihdasu shay'in fi dini ala ghairi misalin sabiqin ihdasu shay'in fi din kirkirar wani abu a cikin addini ba tare da an samu wata hujja da ta gabata an taɓa yin abin ba Wataƙila salati ne watakila wani zikiri ne watakila wata nau'in sallah ce watakila wani nau'i ne na ibada damu ita bid'a tana da kama da addini amma idan ka bincika asali annabi bai yi ta ba kuma bai ce a yi ba sahabbai ba su yi ba ba su ce a ba ina fata ana fahimta su waɗannan abubuwa su ne ake ce da su bid'a to duk wanda ya zo yana yi kuma za ka ga yana yi ne da niyyar Allah ya bashi lada ina fata ana fahimta da niyyar Allah ba shi lada to amma Allah ba zai ba da lada akan abu mutum da ba annabi ne ya ce ai ba ina fatan muna fahimta so yana da kyau yan uwa su rinka ganewa su rinka fahimta duk abin da aka ce bid'a ne babu shi a shari'a dan mutane yuyuyu ana yi baya mai da abin daidai ai akwai abubuwa da yawa da mutane suke yuyuyu amma bai zama daidai ba kuma dan an dade an tarar ana yi ana yi ana yi ana yi kaga misalin ba zai mai da shi daidai ba yanzu kamar misalin kiristanci ba yanzu za a yi hutun kirsimeti ba gobe ne ko jibi ne ran juma'a ne kirsimeti a to to wallahi ina gaya muku a addinin kiristanci kirsimeti bid'a ne duk ɗan kirista na kwarai a cikin kiristancin safanin ce maku. ɗan kirista na gaske to baya yin kirsimeti faɗa ma suke da kirsimeti saboda sun ce ai kirkiro wani abu sabo da annabi isa bai san da shi ba amma yanzu ka duba yadda duniya ta karɓi kirsimeti amerika hutun kirsimeti ingila hutun kirsimeti najeriya hutun kirsimeti wane ne hutun kaza kaza sauransu amma idan ka lura da kiristoci da yawa za ga duk ranar kirsimeti sun yi wanka sun saka riga sun yi kwalliya sun yi waye sun yi waye sauransu da sunan me za su je kirsimeti za su je ibada amma a bible ɗinsu a cikin rubutu na ilimi na kiristanci babu kirsimeti kwata-kwata sababbin abubuwa ne aka kirkiro da su su ma ɗin suna ta fafata